To masu kallo a nan kuma muna kasuwar dabbobi ta kofar na isa inda take kan titin zuwa jami'ar Bayero da ke Kano inda su kuma kamar yadda kuke iya gani sun fi shahara akan bangaren sai da raƙuma. Ga sunan raƙuma kala-kala daidai gwargwado da babba da ƙarami da tsaka-tsakiya sai dai wanda daidai aljihun mutum abin da ya ga zai iya siya. Kamar yadda muka bayyana muku a baya a yanzu dai kasuwar dabbobi ita ce take sharafi a jihar Kano. inda ake ta buɗe kasuwanni daban-daban akan tituna kuma mutane suna ta zuwa domin siya da sauransu a wannan kasuwa ma kamar kowace mun tattauna da zauna kasuwar bisa irin yadda kasuwancin yake gudana shin raƙuma sun ƙara tsada ne ko sun ragu ana zuwa a siya ko ba a zuwa a siya ya abin yake ne da dai sauran dukkanin abubuwa kamar yadda za ku je a tattaunawa mu da su sunana na ya kan dawa mai raƙumi kofar na isa to a wace kasuwa muke to wannan ita ce dai gaskiya babbar kasuwa wacce ake sai da raƙuma dai a jihar Kano ba sama da nan kofar na isa filin mahaha bangaren dubin tafiya da na dawowa a lamu duke road to ga mu a cikin yanayi na bukatuwar dabbobi ga wani sallama ya za ka bayyana yanayin kasuwa to gaskiya kasuwa alhamdulillah sai godiya dan ma dai dan wani abu ya gibta wanda ka san shi rayuwa ba ta ɗan rabuwa da kalubale sannan duk abin da za ka ci gaba a ce kana gudanarwa ba za ka ce ka tafi ta sufuri ba ka haɗu da ɗan wani abu da ya wannan ba to da dai muka fara kawo dabbobi kamar wata ɗaya da ya wuce mun dan fara kawo saffa wanda mutum ɗaya zai iya zuwa shi kaɗai ya saya ba kamar manya da wani sai sun haɗu su biyu ko su uku ko su huɗu za su saya ba to kuma dama da abin ya fara ɗantowa ya sallah ta ya kwana arba'in talatin muna kawo har manya yawa shi ne ana cewa dabbobi sun yi tsada me kake ya jawo haka gaskiya ni dai ina ganin tsadan nan duba da lokaci ne saboda dan canjin man nan da muka samu na bai fi biyu ba ya sa raƙumi na ɗari da hamsin ya koma ɗari biyu domin da idan muke zuwa muna ɗauko raƙuman nan muna ɗauko su dubu takwas dubu goma dubu sha biyar manyansu to yanzu sun ninka kuɗin mota wanda sai dai in ba ka so kawai ka hakura to kuma mun riga mun saba mu ba mun da suna da ta wuce wannan din dole aka muke zuwa mu sake ninka kuɗi mu ɗebo to in ka zo ka siyo dabba za ka gane ya ka fitar da kuɗin ta kuɗin da abin da ka je zuwa da dawowa da abincin da sai ka to ta ɗora kuɗin da ya wuce sanani da mutane shine za ka kaman ko kuɗin ya ƙaru da yawa eh. akwai ana zuwa a siya dabbobin ne ko yaya eh gaskiya alhamdulillah gaskiya ana zuwa siya ya fi bara ko eh gaskiya amma dai kasuwar ta dan fara yi mana takun saka daga sati ɗaya zuwa kwana takwas saboda manyan cinikan wa'anda suke cinikin nan gaskiya 'yan kasuwa ne saboda ɗan kasuwa shi zai iya sai raƙumi hudu biyar shida ya ba wancan ya ba dangi iwaye to kuma dan fara dan rushe-rushen da ake tsakanin da gwamnati ya sa sun dan dakatar da kashe kuɗinsu da gaskiya suna zuwa zuba ido su ga mai jihar zati ko da ba a rushe ma naka ba dai kana fesin kana tunanin ko kai ma abin zai iya zuwa to ba za ka kwashe kuɗin ka da suke a ajiye ka je kai wata sayayya da ba dole ba sai ka ga abin da ya kare sannan za ka iya cire kuɗin kuma ka je kai sayar ki gani za ka iya to ya za ka bayyana mana farashin dabbobi a bana to gaskiya dai raƙumi wanda ya sayayya daga ɗari biyu abin da ya sama ne gaskiya in dai wanda za ka yanka ya sayayya daga ɗari biyu abin da ya ɗora kuɗin sai shi ne zuwa ina ne ya kure to mutukar raƙumi dai bamu da na sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu don a yanzu ke nuna mana miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya zuwa ƙasa na ɗari tara ɗari takwas duk muna da su kamar yanzu wannan kuɗinsa dubu ɗari bakwai da hamsin ah. eh shi ne sa to a ƙarshe akan ce ko masu sana'ar dabbobi ko kuke ƙara kuɗi eh da eh. wannan batu yake gaskiya dai mu ba za mu so mu ƙara kuɗi ba saboda in mu ƙara kuɗi za a bar mu da kaya mu kuma ban mu da su ba ci zami ba dole abokin saya shi ne dan uwan mu dai za a hada a tsira tare to matsalar da abin da aka ce ka ɗauko ɗinka ka je wani gari ka siyo to komai kana yin lissafin nawa na siyo nawa a kashi nawa zan ci to kuma kullum kuɗin mu ba su da daraja yanzu mun je za mu yi canjin saifan nan za mu ci kuɗi wallahi kare ne ka? an canja kawai ga sun da kalilan za ka je ka siyo da kuma za mu iya zuwa mu sayar da kuɗin mu za su iya zuwa su karba. sai kuɗin sun fi daraja a gun da za mu je mu siyo to in mun je mun je mun yi canji sai ka kuɗin mu kamar an cuce mu sun koma 'yan kaɗan sai mu kasa gane al'amuran muka zo muka fito wani kudi sai mu ga ba mu jin daɗin mu faɗa saboda dai eh muna faɗa za mu muna fita kamar cikin Niger yankin Sudan kamar yanzu kaga jiya daga daga yankin kusan Chad muke saboda abin da ya rage muna mu shiga taji 250 ne eh 250 za mu bayan mu karasa Chad daga shan muke a ganin ka idan aka ci gaba da tafiya a wannan yanayi eh. mutane za su yi layin sosai gaskiya saboda Kano garin musulunci ne ba a fasawa amma mu kanmu abin yana ba mu tsoro so daga wanda yake siyo dabba ɗari za ga yanzu bai fi hamsin ko talatin ba saboda ina ganin idan kasuwancin suke tafiya ba wai sosai ake siya ba to mun ɗan rage burika na zuwa ka ɗebo kaya da yawa ɗin nan kuma sannan idan da kana sa raƙumin ka kai dubu arba'in to yanzu gaskiya bai fi dubu talatin ko talatin da biyar ba domin ka a baka da shi gara ko baka ci riba da yawa ba to a ce ka ɗan samu dai wani abu dai wanda ka ɗan fita an ka rabu da shi eh shi yawa na gode Allah ya shiga